ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Matsalar ilimi a Najeriya na ɗaya daga cikin matsalolin da yake ci yake cinyewa matsalolin da kuma gwamnatoci a kullum ke fafutukan ganin an kawo karshen sa. To kowane mataki ya kamata gwamnatoci su ɗauka na inganta ilimi a ƙasar tambayi kenan da na yawa Dr. Shabu Shehu babban darakta a hukumar tarihi ta Arewa arewacin najeriya da ake kira gidan arewa ko arewa house da ke kaduna to na farko dai yana da muhimmancin gaske a mun bunƙasa ilimi mun shi ilimi shine na madubi ko kuma ainihin mizani da yake sa mutane a kan turba ta ci gaba ta kowane fanni na rakar rayuwa duk abu na fi ganin shi a duniya yanzu ai ba abin da haifar da shi in banda ilimi a shi sa kullum baka kwatanta jahilci da ilimi shi sa ko a cikin alkur'ani ya ga Allah ya magana cewa shin zaka zaka kwatanta ko kuma zaka daidaita wanda ya sani da wanda bai sani ba to amma mu halin da muke cikin zai kasan nan ba wai yawan makarantu na firamare ko sakandare ko jami'i shine nan babban kalubalen ba babban kalubalen mu ya za mu samu da ilimi ingantacce mai amfani wanda zai amfana da al'umma da kuma kasan gabaki daya domin duniya ta ci gaba ne saboda harkan ilimi an samu ilimi ingantacce in ka tarihin su China su Japan su America da sauransu musamman ma China China ta fi kawo yawan jama'a mu muna da yawan jama'a amma me China na farko bata mallaki kowace kasa ba bata yi yaƙi ba ta murƙushe wasu kasashe amma gashi ta ci gaba mai dai saboda ta mai da harkan ilimi shine babban abin da yake gabanta to kuma yasa duk yawan jama'an ka in dai zaka iya har bunƙasar ka ilimi to insha Allahu to za a samu ci gaban da yake ba ma tsammanin sa alal misali yanzu mu dole idan muna so mu samu ci gaba a fannin rayuwa kuma mu gogaya da sauran duniya dole sai mun canza manhaja da tsarin karatu da muke aiwatar a cikin wannan kasa din shine babban matsalar mu shine kuma abin din mu saboda ka samu da dama a cewa yaro tun daga firamare ina karatu ina kuma koyon sana'a irin sana'a nan ba wai sai an ɗauko ta sana'a ma wani mai karfin gaske ba alal misali yadda aka ce noma shi ne nan babban abin da mutanen wajen suke yi sai aka ce to ya za a yi tun daga firamare yaro ina karatu amma akwai abin da ake kiran shi school nan gundin a yaro yana yi wa'insu a ce su mai hankali wajen koyon noman tumatir wani noman masara wa'insu noman shinkafa wa'insu noman rake wa'insu noman doya wa'insu kaza kaza duka su ce kuma ana samar da dabaru yaran za su taso da tunaninsu suna karatun nan suna yi wa'annan sana'o'in wa'insu kuma suna koyon saƙa wa'insu suna koyon ɗinki wa'insu suna koyon harkan gyaran mota wa'insu gyaran motoci duk tun daga firamare ba wai sai a bari abin nan ba to yaro ya ga firamare kan idan shi buɗewa da ya je sakandare ƙauran shi ta ƙara buɗewa to in ya tafi jami'a ya zama ya zama ƙwararre akan wani ganin duk abin da ake koya masa to kafin ka ankara za a ga mutane yara suna tasowa suna ba da basiransu kuma in ka lokacin nan yaro ya san amfanin shi in ka ɗauko ɗan kuɗi ka bashi tun daga sakandare kiwon yake ya zai ƙara bunƙasa wannan sana'an da yake ina tabbatar maka kafin ka ankara ba za mu samu kanmu inda muke cikin ba yaro yara sun gama jami'a ga makarantu ga takardun digiri a su. amma sun shekara ɗaya biyu uku biyar goma suna jiran aiki zai same su ba su daki ne kaga tun farko yaro ya yi karatu ya zama mutum amma kuma yana da sana'arsa wannan shi yasa sauran kasashe musamman China suka ci gaba domin za ga samu yanzu muna maganar su shi wani kere-kere yara ƙanana su suke ainihin aiwatar domin wannan an samar da ilimi ne wanda yake zai amfane su ba abin da ake shi functional a education ba wai karatu ko mutum ya je ya dinga karatu ya iya turanci ya iya kuma komai ba sannan kuma sai mun ga shin ya za mu zo mu shawo kan amfani da harshen turanci ko kuma harshen kasashen ƙetare wajen harkar ilimi domin babban abin da ke yake kara eh, damu muku kara tabar shi shine nan mutane yaro ya shiga maka primary ya gama sakandare har ya ji jami'a ana kore shi shi amma ya gama jami'a bai ma iya turancin ba ban ta ma fahimci me ake kodi a cikin madrasa amma gashi da kwalifi hannu ya ma fita ala da post class ko kuma second class amma fa in ka tambaye shi ka tsaya kana kaɗan ne za su yi maka bayani sun san abin da suka koya hmm. kuma wannan ya shafi dukkan darussa da ake ciki shine yanzu muke da matsaloli a cikin asibitocin mu da harkokin magunguna kuma da komai yaro ya gama famasi amma ba zai iya maka kirkiro wani hanyoyi da za a da magunguna ba wannan ya gama likitoci shi kansa hmm. ba zai iya samar da tsaron lafiya da ya kamata ba to dukkan wani abu ne da ke ya kamata mu tsaya mu gani shin ya za mu canza ainihin manhajar mu da muke koyar da yaran mu kuma a samar da dama ga wanda bai iya zuwa makarantar ma mm-hmm. amma ina wata sana'a to ya za a yi akan wannan sana'a a karantar da shi kuma ya ƙara bunƙasawa hatta ma ya ƙara koyar da wa'insu mutane ba sai an ce dole sai ka tafi wata fomar makaranta ba mm-hmm. to duk wannan zai ƙara a taimaka ma to amma wasu na ganin cewa har yanzu ilimin nan da ake Eh, cewa mutane su je su yi shi musamman arewacin najeriya akwai rashin fahimta ko kuma rashin karfin arziki wasu har yanzu ba su rungumi ma karatun nan ba na boko dole ne idan ba mun canza tsari wanda zai sa mutane su kalla musamman mutane da ke karkara hmm. a'a mutum ya ga karatun kuma ya ga amfanin karatun a kusa da shi ba zai wahalan gaske idan ka zo yanzu ma ana magana a ah, to wane karatun mai amfanin karatun a gare shi hmm. ko ba ka to wannan yake ƙara da kusa da tunanin mutane to amma yanzu lokaci ne zamani ne ƙarni ne kimiyyar fasa zamani ne hmm. abin da ake shi na digital lokaci zamani da ake yanzu ake magana ma yanzu eh, artificial intelligence to kaga ashe mu ma dole mu canza rawa mu ta canza eh daidai da zamani da lokaci domin ga cewa eh mun ba da gudunmawa wajen bunƙasan ƙasar mu da kuma yanayin mu wanda kowa ba sai kaci ma ne zo makaranta ba mm. da guru shi zai kokari gogayya shi makarantar domin ya ga amfanin shi a kusa da shi so saka ina ganin babban abin da ya kamata mu yi gwamnati ta mai da hankali ta zuba kuɗi ta ga cewa an canza fasali da kuma manhajin da ake karatu tun daga primary secondary har zuwa jami'o'in mu domin tabbatar ganin cewa sun ba da gudunmawa wajen ginshiki wajen bunƙasa ƙasar da kuma samun aikin yi ga mutanen ƙasar mu jami'o'i ya kamata ya kan cewa akwai alaƙansu gaske ga masana'antu akwai alaƙansu da jama'a akwai alaƙa kansu da gwamnati domin su ya kamata su samar da ansa ne ko kuma ga matsalolin da ke damun al'umma mm. ta kowane fannin harkar rayuwa to wannan zai kara taimaka wajen mutane ya kara jawo mutane su kara mai da hankali da kuma zuba hannun jari akan harkan ilimi to maganar da kai na cewa a koyar da harshen uwa a wasu na ganin Najeriya kamar abin yana da wuya ko shi yasa ake samun matsala a kowane bangare na ƙasar nan sai ga so yake a koyar da nashi harshen ta ya za a yi a ƙasa kamar najeriya eh, a koyar da kowane harshe ba zai ba amma shi kundin tsarin ilimi na ƙasar nan da ake shi national university of education wanda aka aka assasa shi 1976 ya riga ya fayyace komai cewa za a yi amfani da harshe ne wanda aka fi amfani shi a yankin gaba ke daya yanzu alal misali ka ɗauko mafi yawa daga yankin arewa musamman arewa maso gabas arewa maso yamma da arewa masu gabas ma da sauransu da kacin harshen hausa shi aka fi amfani da shi wajen cinikayya wajen mu'amala to dai a yi amfani da shi dole sai mu cire son zuciyar mu mm. din ba zai a ce kowa yana so sai amfani da harshen shafa ba mm. din ba zai taɓa mai yiwuwa ba wani sashen ma za ga mutane ne suke amfani da wani harshen mm. amma wani harshe ne aka fi amfani da shi mu dawo mai amfani da shi din wannan zai taimaka mana mu cire son zuciya mu cire son kai mu cire komai da komai shin me za a yi amfani da shi taimake mu taimake mu jikokin mu to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya baya a madadin jami'ar da ta ba da umarni da ta shirin Julie Lazarus Gresham na ku baban ya ci furin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa